أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن شاء الله gaban karatunmu daga wurin da malam ya ajiye za mu tashi akan wato ladabi na goma sha hudu daga cikin ladubban biyan bukata ko na sha hudu malam yake cewa azzikiru inda alkhuruji khuruji min al wato ambaton Allah lokacin da mutum zai fita daga makewayi shine ladabi na goma sha hudu wanda ake son musulmi su kokarin kiyayewa da shi Rawar turmuzi imamu turmuzi ya ruwa ta hadisi wa hassanahu kuma ya ce lalle hadisi nan kyaukyawa ne hadisin nan an ruwa shi an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah yadda da ita qalat aisha ta ce mun san aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aisha ta ce kana nabiyu iza kharaja min al khala'i manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance lokacin da ya fito daga cikin makewayi qala sai ce naka, ina neman gafararka ya Allah addu'a ce yake yi yana neman Allah ya mi ya gafarta mishi kun ga wannan yana gwada cewa lalle yana da kyau duk lokacin da musulmi ya shiga cikin wato makewayi ya yi biyan bukatar sai ya kare in ya hito sai ya yi wannan addu'a ya ambaci Allah ta hanyar neman gafararsa ya ce gufura na ka ina neman gafararka ya Allah sannan an ce wannan hadisin an samo shi daga Aisha kun wannan yana gwada ashe yana da muhimmanci ka bibi malami ka gaya yake gudanar da rayuwa ta tunda ita tana bibiye da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa har shi ta hakaito mana ta rawaito mana cewa ga abin da yake aikatawa Allah shi ba mu ikon kiyayewa ladabi na goma sha biyar shine gaslul yadi wanke hannu bis sabun da sabulu ko wa menene wa nahawhi ko da makamantansa ba da min al-khala'i bayan an fito daga cikin makewayi bayan fitowa daga cikin makewayi eh, fafi sahihul bukhari ya zo a cikin wato sahihul bukhari an ibn abbas daga da abbas radiyallahu anhu Allah ya dada da abbas qala da abbas yana cewa eh, haddathatna maimunatu yace maimuna ta ba mu labari wadda maimuna wato hala ce ta shi ibn Abbas kuma mata ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat maimuna ta ce sababtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan ce ta ta abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wanka tare da ita lokacin da yake yin wanka ta ga yadda yake yi fa afraga bi yaminihi ala yasarihi wato ya amfani da hannunsa na dama ya zuba ruwa ya kamfata ruwa ya zuba a tsagin jikinsa na hagu fagasalahuma ya wanke su an gane ko Sun ga salafar jahusan sannan manzo Allah ya wanke al'aurarsa ya wanke gaba gare shi bayan ya tsalkake gaba gare shi kun ga wannan yana nuna lokacin da za ka yi tsalki sai ka fara jike hannunka da mi da ruwa sai ka fara zuba ruwa ga hannunka sai ka yi amfani da hannunka na dama ka zuba ma hannunka na hagu ruwa don da shi ne za ka yi mi za ka yi tsalki an gale ko sun maƙala sannan manzo Allah ya ce biyadihi da ard wato manzo Allah ya aza hannu ne ga kasa fa masaha biturabi ya goga hannun nashi ga kasa wannan hannun nasa na hagu wanda ya yi mi ya yi tsalki da shi bayan ya goga shi ga ƙasa sun magasalaha sannan ya wanke ya zuba ruwa ya wanke hannu sun ma ta maza-maza sannan ya kurkura baki ne wasta shaka ya shaka ruwa sun magasala wajhahu sannan ya wanke huskarsa wa fada a rasi sannan ya zuba ruwa bisa kai ne ya zubo ruwa ga kansa ya yi wanka ne gaba ɗaya ya ƙare sun ha sannan ya ɗan gurgusa daga inda yake daga nan inda ya wanka an gane ko sai dan gurgusa daga wurin faga salaka da mai ya wanke huwansa sun ma'utiya bi dilin sannan sai aka zo mai da wato kyalle an gane ko kamar me za mu ce yanzu kamar eh, shawul ko wanda ake amfani da shi an gane ko falam yanfus biha an ce be be be falam yanfus biha ko wato bai share jikinsa da ita ba amma dai kuma dan kayi ba laihina ba dan ba a nuna laihin ya haka din ba sai dai bari ya yi ya fi an gane ko kun ga wannan yana gwada lalle ashe ana son mutum ya wanke hannu nai an gane ko bayan ya yi tsalki ya gama ka wanke hannunka wafi ruwayatin muslim a cikin ruwaya imam muslim sun kala ya da fil ina sannan bayan ya wanke hannun nan nasa an gane ku? sai ya tsoma shi cikin mi cikin ƙwaryar wanka ne sun ma'afiraga bihi lafar sannan ya ɗobo ruwa da shi ya zuba gami ga al'aurarsa wa ga salahu ya wanke al'aurarsa bishi malihi da hannunsa na hagu kenan hannun daman ma da ya tsoma cikin ruwan shi ma sai da ya yi ya wanke shi sannan sai ya ruwa da hannun dama ya zuba ga al'aurashi yana wankewa da hannunsa na na hagu jama'a an fahimci wannan sun mabaraba bishimal arz sannan ya ɗora hannun nasa na hagu akan kan ƙasa fadalaka hadalka ya cuɗanya ta cuɗanyawa ma'ana ya murza hannunsa ga ƙasa an gane ko dalkan shadidan cuɗanyawa mai tsanani wato ya goga sosai summa a sannan ya yi yayi wudu a huli salati irin alwallar da yake yi in zai sallah jama'a ana tare da ni summa afraga ala rasihi salasa hafnatin sannan ya zuba ga kansa kamfata uku na ruwa ya ɗebo ya zuba ga kanshi ya ɗebo ya zuba ga kanshi an gane ko mil a kafahi kuma zai sadda zai ɗebo sai ya cika tahun hannuwansa biyu mil a kafihi ko sai ya cika tafin hannunsa sun magasala sa'ida jisadihi sannan ya wanke sauran gangar jiki ne sun ma tanaha an makami zalika sannan ya ɗan gurgusa daga wannan wurin da yake tsaye yana yin wanka bayan ya gurgusa da wurin faga salar rijilai sannan ya wanke mi kafafuwansa kun ga wannan shi yake gwada cewa ashe lalle wato yana daga cikin ladubba biyan bukata shine mutum ya wanke hannunsa daga kazamta ko dai ya amfani da mi sabulu ko ya yi amfani da mi ƙasa ko kuma ha'id shine bango na jikin inda yake in ya zan wurin mai kyau ne sai ya goga shi ya wanke hannuwa ne jama'a an fahimce ni ko sannan abin da za mu iya hankaltowa bayan wannan cewa idan mutum ya yi wanka ya ƙare wankan janaba to akwai buƙatar ya wanke ƙafafuwansa sannan in zai wanke ƙafafun to ya gurgusa daga mi daga nan inda ya wanka saboda lokacin da kake zuba ruwa ga jikinka suna faɗuwa, akwai rasasul ma an gane ko akwai eh, eh, ruwan nan da in sun ɗiga ƙasa za su dinga tasowa ko suna taɓa mami ƙafafu to ba mamaki yana yiwuwa wurin bai da cikakken tsalki ka wanke saman jikinka ƙasan kanan ruwa ya ta tasowa yana taɓawa to sai ka gurgusa daga nan ka koma inda adda tsalki inda kake tabbatin tsalkinsa sai ka yi min ka wanke kafafuwanka Allah ta'ala ya ganar da mu a da wannan muka kawo ƙarshen wato wannan matsala ta qada'ul haja ko to yanzu za mu shiga cikin darasi na gaba shine adabul wudu adabul wudu'i dubban alwala jama'a ce ko alwala tana da mi tana da ladabi akwai abubuwan da ake so musulmi ya kula da su lokacin da zai yi alwala na farko daga cikin su shine at-tasmiyatu alal wudu wato mutum yayi basmala yace "Bismillahi, lokacin da zai yi mi zai yi alwala yana daga cikin ladabban alwala na biyu akwai aswaku ya aswaki shine mutum ya wanke baki nai yayi asawaki an dai san asawaki ko to wannan yana ɗaya daga cikin ladubba na alwala sannan na biyu isbagul wudu na uku ko na uku isbagul wudu sikkata alwala Mana ya zamanto kowace gaba daga cikin gaɓoɓin nan da ake wankewa ka wanke ta har kaɗan wuce haddin daidai inda take ko da da kaɗan ne wannan ba don komai ba saboda gudun kai ka kasa kai ga bakin inda an ka shar'anta cewa kai ne ka kai musamman ma jama'a mu lura nan ko ƙarshen hannu galibi in ka ce za ka tsaya bisa nan ɗai to akwai akwai yiwuwa ta zama to baka haɗa gaba na yadda ya kamata ba shi yasa ake son mutum ya cikkata alwallarsa ma'ana ya cika gabobinsa na alwala na hudu daga cikin ladubba alwala akwai adamul israfi filma wato rashin yin almubazzaranci wajen amfani da ruwa kar ka ɓanna ruwa ka cika gudar buta ka duka leme ta wurin alwala jama'a kun ga ashe musulunci addini ne wanda yana kula da mi yana kula da al-iqtisad menene tattali an gane ko ana son tattali don haka ladabi ne daga cikin ladubban alwala wato rashin yin banna a cikin ruwa wanda za ka amfani da su kada zan ka bata ruwa da yawa na biyar daga cikin ladubba alwala gasulil kaffaini wanke tahin hannuwa guda biyu ka wanke tafin hannuwanka kafin ma ka fara mi ka fara shiga cikin alwallar na shidda almadmadatu kurkura baki wal shaƙu da shaƙa ruwa min kaffin wahidatin ko daga kamfata guda nawa guda ɗaya jama'a an fahimce ni wannan yana ɗaya daga cikin mi daga cikin ladubban alwallah na bakwai ta khalilu a sabil ya daini tsatsefe yatsun hannu wa rijilaini da yatsun kafa tsatsefe yatsun hannu da yatsun kafa lokacin da mutum yake yin alwallah ladabi ne daga cikin ladubban alwallah galibi za ka tarar da mafi yawa mutane sun yi kula da tsatsefe yatsun kafa ba su ka tsatsefe yatsun hannu ba jama'a an fahimce ni ko to shi ma tsatsaife yatsun hannun nan ladabi ne daga cikin ladabban alwala na takwas almubalagatu fil shaki. kai matuƙa wajen shaƙa ruwa in dai kai ba mai azumi ba ne jama'a an fahimci wannan ko ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa idan ka ja ruwa sun shiga hancin ka yadda ya kamata na tara Khalilu lihiyati alkasifa tsatsefe gashin geme geman ya ta tsatsefe ta amma fa alkasifa wadda an mai mai kauri idan tana da tana da yawa sosai to yana daga cikin ladubba alwalla ba wai dai ka watsa magashi ba ka wuce ba a ka tsaya ka tsatsefe yadda ruwan za su kai ni ga fata gemenka domin akwai yuyuwar idan baka tsatsefe ba sai zama ruwa ba su taba me fata gemenka ba kuma geme yana ɗaya daga cikin mi fuska jama'a an fahimci wannan ko ladabi na goma almuhafazatu ala alwudu wato kiyayewa akan alwala nan abin da ake ni da kiyayewa akan alwala shine lokacin da kake alwallan nan ya zan ka ba da muhimmanci ka ba da kulawa kaga aikin da kake yi ka yi ta kai tsaye ka gama ba kana yin alwala ba kana wani aiki ko kana alwala kana hira yadda za a samu wani abu da aka ce ma jinkiri ya zamanta yan ka wanke ga gaba kamin ka wanke waccan wagga da ka fara ta yi ta bushe kada a same ka kana yin hakan na goma sha ɗaya addu'a uba da lozo yin addu'a bayan ka kammala alwallarka za ka yi addu'a wannan addu'a da ake yi bayan an kammala alwalla ladabi ce daga cikin ladubban alwalla sannan na goma sha biyu daga cikin ladubban alwalla salatu raka'ataini ba'da lodo shine mutum yayi raka'a biyu bayan ya yi alwala ana san duk lokacin da kai alwala in dai lokacin da ya halatta yi sallar nafila ne kai raka'a biyu ga wannan alwala kakka bari ta yi haka nan ba tare da yi sallah da ita ba jama'a an fahimci wannan Allah ya ganar da mu to yanzu sai mu shiga cikin adab ne na farko daga cikin adabul wudu a tasmiyatu alal wudu ko cewa bismillahi akan alwallaka lokacin da zaka shiga yin alwalla sai ka ambace suna Allah ka ce bismillahi rawa turmizi imam turmizi ya ruwaita hadisi an sa'id ibn zaid radiyallahu anhu daga sa'id dan zaid Allah ya yarda da shi sa'id dan zaid yace qala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alai babu alwalla ga mutumin da bai ambaci sunan Allah lokacin da zai yi alwallar ba to akwai maganganu dai na malamai ga sunan wayanda mala ya ambata matsayin hadisin akwai masu yin kallon cewa hadisin nan da za'ifi ne amma kuma duk da haka yana da shawahid da yawa ma'ana yana da maganganu wayanda sun haƙarfafa shi jama'a an fahimci wannan ko akwai hadisi daga aisha akwai wani daga abu sa'id daga abu huraira sahal bin sa'ad daga anas an samu hadisi wanda yake nuna wato lalle maganan nan ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba da'ifiya bace wanda wannan ya daga hadisin zuwa ga daraja ta mi da hasani jama'a an fahimce ni ko kuma manya manya daga cikin malaman wato aljurh wa ta'dil malaman da suke gano rauni da kuma inganci na hadisi da yawa sun ce wannan hadisin ingantacce ne wato sun aza shi a martaba ta mi ta hadisi Hassan to kun ga da ya samu wannan to lalle wajibi ne kenan mu kula da wannan mu kiyaye wannan ladabin duk lokacin da mutum zai yin alwala wato ya ce bismillahi lokacin da zai fara yin alwallan nan su ma malaman mazahib mala ce in kun diba can ƙasa ya yi magana kan cewa mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iyya. duk sun tafi akan cewa cewa bismillahi sunna ne ko ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسمية inda عند da الوضوء wannan duk sun tafi akan cewa ambaton basmala kace bismillahi sunna ne lokacin da mutum zai yi zai fara arwalla an gane ko wa sanaduhum fi ma qalu abinda at wato isnadinsu su akan wannan maganar wato inda sun ka dogara anna ayatul wudu mutlaqatun cewa ayar da yi magana akan alwalla ya ayyuhal na amanu izakuntun qumtum ila salati an gane ko sake take an shafi tasmiyati ba a kawo cewa yi basmala ba a cikin wannan ayat wal matlubu min al mutawaddi abinda an ka nema kawai ga mai alwala cikin wannan ayat a taharat shine yami yayi alwallan nan Watar tarku tasmiyatu la la yaqdahu fiha dan kai arwallat ka bar basmala bai zama suka gani ga arwallatka bai sa a ce alwallan nan ba ta yi ba ko tsalkin da ka yi bai yi ba don mi ya ce ma ma'a kulika tahuran domin dama shi ruwan an halice shi da tsalkinsa fil asli ga asli an gane ko fala ta tawaqqafu duhuriyatahu ala sunna al abd tsalkin ruwa wato bai dogara cewa sai bawa ya yi wani aiki sannan ruwan yake zama mai tsalki ba don haka ba sai ka ce bismillah sannan ruwan ga inganta ya alwala da shi ko ka sa in ka yi alwala da shi alwalar ta inganta ba a wannan dai sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita kuma sunna ta manzo Allah ana son musulmi yayi kokarin mi yayi kokarin kiyaye ta ga dai sauran maganganu na wayanda malamai suka yi an gane ko yace Ah. wa inna siyal a wa tasmiya fi awwalil wudu ba mamaki yana yiwuwa shi mai alwala lokacin da zai farawa wani abu ya dauki hankalin sai zan ya mance bai yi su ba ko sai yana cikin yin alwala sai ya yi mi sai ya tuna an gane ko yace wa zakara hafi a tunaihi sai ya tuna da basmalan nan lokacin da yake cikin tsakiya alwalat to a tabiha ya zo da ita kawai ba yanzu ya tuna ba to sai ya ce bismillah hatta la ya fadul zo'o min ismillahi ta'ala hay zan dai alwalar ta ce dai bata tinta daga samun mi an baton Allah ba jama'a an fahimci wannan mala yace wa zahabal hanabila mazhaba wato Ahmad bin Hanbal sun tafi ila anna tasmiyata fil wudu'i wajib cewa lalle ita tasmiya cewa bismillahi a cikin alwala wajibatun ko wajibi ce wa hiya qawlu bismillah shine mutum yace bismillah an gane ko la ya ƙumu gairu ha muƙamaha babu wani abu wanda za ka faɗa wanda ba ita wanda zai tsayan mata an gane ko wasta dalluli wujubi habil hadith sun kafa hujjat wajabcinta da mi da wannan hadisin da mun ka ambato an gane ko wa tasqutu tasmiyatu halus sahawi idan ko mantuwa ta tasa kamance baka yi basmalar ba to shikenan ta hawa ta hwadan maka ma'ana an ɗauke maka wannan laifi ta jawuzan wato an yahe maka mista an ka yahe ma suka ce hadisin saboda akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa tajawazallahu an ummati Allah ya yahe ma al'ummata wasu abubuwa ga su wa abinda suka yi bisa kuskure ba da ganganci ba wanne siyan da wanda suka yi akan mantuwa wa masukrihu alaihi da wanda aka tilasta su dole inda ba su da iko sun ka aikata Allah ya ce ya yahe musu to kun ga cikin wayannan abubuwa an kawo mi annasiyan to in ya zama ta mantuwa ta tassa kabbar basmalat ba kai ba to shikenan alwalarka ta yi an yahe maka amma akan wannan hujja ta su inda gangan na ka aikata kenan ka yi mi ka bar abin da yake wajibi a kanka jama'a an fahimci wannan Allah ya ganar da mu ah, fa’in zakarar zakar a tasmiya idan shi mai arwalla wato ya ambaci wannan basmala fi asna'il wato tsakiyar alwallarsa an gane ko samma wa bana wato ya ambace ta ya yi basmala kuma ya gini A kan bakin inda yake ci gaba shi ya yi. wa in ka amdan in ko ya batta da gangan bayan ya tuna lamta su haratu. to alwallarsa ta yi mi ba ba ta inganta ba li'annahu lam yazkur ismallah ala taharati domin bai ambaci suna Allah akan wannan mi alwallarsa ba an gane jama'a kun ga wannan yana nuna mi kenan bisa ga ra'ayinsu lalle su hanabila kenan ko suna da ra'ayin cewa lalle in hat mai alwalla ya manta bai yi basmala ba to sadda ya tuna ya yi basmalat kuma ba sai ya koma dawowa mai baya ba daga nan sai ya gina ya ci gaba amma in ya tuna kuma ya ƙinta da gangan to sai suka ce mi alwallarsa ba ta yi ba jama'a an fahimci wannan ne wal akhrasu wal ah, wal mu'taqilu lisanuhu yushiru biha hmm. mutumin da ya zamanto bebe ne irin wanda masu abin nan wanda ba su iya furci da da magana kun san akwai wanda bai iya magana kamar kurma kenan ko to sai yi ishara lokacin da zai yi magana zai yi alwala sai yi ishara da mi da basmala kai ya motsa baki ne ishara ta cewa yayi mi yayi yayi mi yayi basmala an gane ko a inta wannan bayanan sun kare abin da malamai suka yi to sai malam ya yi tarjihi cikin wayan maganganu da an ka ambata bari mu jimi malam ya rinjayar to sai malam ya ce a tarjihu rinjayarwa warrajihu malam ya ce abin da wato an kai tarjihi wato abin da ya fi karfi ƙaular jamhur shine zancen da ya fi tahara wanda mafi yawan malamai suka tafi a kansa bi anna tasmiyata ala wudu cewa yin basmala lokacin da mutum zai yi alwala mustahabbatun mustahabbi ne jama'a an fahimci wannan wa'annan na faya fi hadal hadith korewar da aka yi a cikin wannan hadisin cewa la wudu'a babu alwala kun ga an kore ta nan ko to korewar da an kai mala yace lil kamal wato korewa ce ta kammala ana nihin alwala ba ta zama mi kammalalla ba la wudu a kamilu ba wai ana nufin an kore alwalar ta ci gaba ɗaya cewa kwata-kwata ba ta yi ba misali mala ce mislu mislu rasul sallallahu alaihi wasallam misali kamar zancen manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi da yake cewa la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai zamo mai cikakken imani ba hatta yuhibba a akhihi har sai ya so ma dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so ma me kansa kun ga wannan yana nuna ba wai imanin an hakore mai dudduka an kace mara imani na ba imanin nashi dai an me abba kamili ba saboda mi bai so ma dan uwa ne abin da yake so ma kansa ba to wannan shine kwatankwacin irin wannan cewa la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alai kenan babu cikakken alwala ga wanda bai ambaci suna Allah ba lokacin da mi zai yi alwalan nan ba wai babu alwala gaba ɗaya ba jama'a an fahimta sai ladabi na biyu daga cikin ladubban alwala as shi shine yin asuwaki. rawal imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito hadisi bi sanadin hasani da isnadi wanda yake kyaukyawa an abi hurairata wannan hadisin daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya da yake abu huraira kala. abu huraira ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce laula an ashukka ala ummati ba dan kada in tsananta ma al'umma ta ba la'amartuhum to da ko na umarce su ko kuma lallai da na umarce su inda kulli salatin cewa a kurin kowace sallah za su yi bi wudu'in da alwallah Auma a kulli wudu'in ko kuma da duk wata alwala da za su yi siwakun ya zan sai sun yi mi asawaki lokacin da za su yi wannan alwallar an gane ko wala akhartu isha al akhirati kuma lalle da na jinkirta sallar isha'i ta karshe ila sulusul layl zuwa ɗaya bisa ukun dare sannan a yi ta jama'a an fahimci wannan a cikin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba dan kai ya tsananta ma al'umma sai ba to da ya ce duk wata sallah da za a yi da alwallah a tabbatar alwallan nan in za a yi sallah da ita jama'a an fahimta to a tabbatar an yi asawaki da za a yi alwallan nan jama'a an fahimci wannan ko to saboda gudun kad annabi ya tsananta mana abun ya faskara shi yasa bai tsananta ba amma wannan yana nuna kenan da ka yi asawaki lokacin da za ka yi alwallah to da shi aka fi so sannan ya ce ba dan kai ya tsananta ma al'umma ce ba da ya jinkirta sallar isha'i sai an kai ɗaya bisa ukun dare kaso na harko kashin harko ya wuce saura biyu sannan sai ya yi aimi a yi sallar isha'i jama'a an fahimci wannan to ina ganin ko an kace haka nan za a yi wasu sai sun yi mi sai sun yi kwana kuma ga shi kwantawa kai bacci ba kai sallah ba bai da kyau kamar yadda tsayawa yin hira bayan kayi sallar shi ma bai da kyau kamar yadda malamai suke ambatawa jama'a an fahimci wannan to Allah shi ganar da mu ladabi na uku daga cikin ladubba walla isbagul wudu'i wato cikkata alwalla mutum ya cika alwallarsa ta cika cikin da kyau yadda ake bukata jama'a an fahimci wannan ko ba fi sahihaini ya zo a cikin wato bukhari da muslim an nu'aimim da abdullahi al-mujmiri daga nu'aim ɗan abdullahi al-mujmir radiyallahu anhu Allah ya da shi ƙala ya ce raitu aba hurairata na ga abu huraira ya tawadda'u yana arwalla fa ghasala wajhahu ya wanke huskarsa fa asbaga wudu'a ya cikkata alwallati wato ya cikkata wannan wankin da yawa huskarsa summa ghasala yadahu al-yumna sannan ya wanke wato hannunsa na dama hatta a fil abudi har ya zamanto ya shiga cikin wato eh, damtsansa an gane ko har ya shiga cikin tsintsiyar damtsansa jama'a an fahimci wannan ya wuce ya wuce zira'insa har ya shiga cikin tsintsiyar damtse ne an gane ko sun maye da hulyusura sannan ya wanke hannunsa na hagu hatta ashra'a fil adudi shi ma har ya shiga cikin tsintsiyar dantsen hannu ne summa masahara asahu sannan ya shafi kansa summa gasala rijlahu al-yumna sannan ya wanke kafarsa wato ta dama hatta ashra fi saqi har ya zan wankin ya wuce idan sau ya kai cikin mi cikin kwabri ne jama'a an fahimci wannan summa gasala rijlahu al-yusra sannan ya wanke kafarsa ta hagu hatta ashra fi saqi ita ma har ya shiga cikin wato kwabri ne sun makala sannan ya ce haka za ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau ya ce haka na gama zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala wa kala kuma ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce antumul gurru wato ku ne masu haske an gane ko kwarare muhajjalin. wato masu hasken goshi da mi da kafafuwa yau malkiyamati ranar alkiyama min isbagil wudu saboda mi cika alwala da kuke yi faman amin kun duk wanda ya samu dama daga cikin ku fali ilgurratahu wato ya ya tsawaita wannan hasken nashi an gane ku. wanda duk ya samu dama ya tsawaita wannan hasken nashi wata hajilahu da wannan walƙiyar ta gabasa, ya tabbatar da yayi ta ya samu abinda ake da gurran muhajjali na wata kwarare masu haske mai kyalli don haka duk wanda yake son ya samu wannan hasken da kwarin da kyallin to ya cikkata mi ya cikkata alwallarsa mana ya cika gabobin alwallati kun ga wannan hadisi yana gwada cewa lalle ana buƙatar lokacin da mutum ya zo alwalla ya mai da mi ya mai da hankali ya cikkata alwallar nan sabanin irin yadda wasu suke yi sai an ce ne akwai lamba ga kahon nan taka ko akwai lamba ga huskan nan taka musamman ma wurin wankin huska an cika samun matsala wani zai ga yana irin abin da ya yi tsakiyar idanu da ka wankewa sai ka isko gehen kumatunsa ko saman goshi ne ko gemensa ya zan bai samu ruwa ba kun an samu me an samu matsala ba bata cikkata ba Allah ya gane da mu rawa muslimun fi sahihihi imam muslim ya ta hadisi a cikin littafin sa sahihul buhari an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ala adullukum shin kuna son in shiryar da ku alama ya muhullahu bihil khataya ga abin da Allah yake share zunuban mutum da shi idan mutum yana aikata wani abu Allah zai share mai zunubbai ne wayar fa'u bihi darajat kuma Allah ya daga sa da wannan abu in yana aikata shi zai zan daraja ce ta yi sama qalu bala suka ce eh ya manzo Allah muna so a hada muna ya rasulullah ya manzo Allah qala sai manzo Allah ya ce isbagul wudu shine cikkata alwala idan kana son Allah ya share ma zanubanka ya daga darajarka to ka zan ka cikkata mi alwallaka shine cikkata alwala alal makarih akan kyama akwai lokacin da ba a son yin alwala to daidai wannan lokacin sai ka rumce ido ka jure ka cikkata alwalan nan wannan lokaci ne abba so shine lokacin sanyi sadda ba a son tabin me ruwa jama'a an fahimci wannan ko wa kasratul khata ila al masajidi sannan abu na biyu wanda ke sa Allah ya share ma zanubanka kuma ya daga daraja ka shine yawan takon ka da kake yi zuwa ina masallaci ashe in yana yiwuwa in ka samu dama musamman ma maza da yake mata ba a cika nan gare ba su suka zuwa masallaci ba ko to ashe yana da kyau ka dibi masallacin da an nesa ka dinga zuwa don mi don takon ka yi mi ya yawaita to yawaita takon ka zuwa masallaci yana ɗaya daga cikin abin da wato yake zama sanadin sharewar zunubban ka kuma da daga darajar ka a wurin Allah abu na uku da yake kawo wannan wanti zaru salati ba da sala jinkirtawa ka tsaya kana jiran wata sallah bayan kayi wata ka yi sallan magariba ka yi zaman ka masallaci kana nan kana jira sai an yi sallan me isha'i sannan ka hita ka yi sallar azhar kana nan cikin masallaci baka hita ba kana jira sai la'asar ta zo ka hita tun karhe hudu da rabi ka shiga masallaci kana jiran lokacin me sallar asuba jama'a an fahimta zaman dakon jiran mi sallah shi ma yana ɗaya daga cikin abin da wato yake zama sanadin karkare mami zunubanka kuma a daga ka jama'a wannan kamar bonus ne ko me ake cewa eh, da hausa eh, gara sa ko to amma kun san wani abu shaidan bai bari a same ta ba tarewa zai ka shaidan mugu ne jama'a an fahimta ko duk wayan ga abubuwan sai haga lokacin da ake sanyi sai sa ma kyamar taɗin ruwa in ka taba ka ji kamar wata halaka za ka yi kuma komi ba kai jama'a an fahimce ni idan masallaci na da nisa zai ka dole lalaban ina na a kusa kusa ka ta can sai hana ma zuwa nesa kun ga duk wannan shiri ne na shedan Allah ya kare mu maza Allah ce fa zalikumur ribat wannan shine ribadi jiran sallah bayan kayi wata ka zauna kana dakon jiran wata to ribaɗi ne an sa abin da ake kira ribaɗi shine tare ma musulunci wata kafa don ka a kawo mai farmaki da zarar zamanto ana ganin ku masallaci zaune kuna jiran sallah to wannan alama ta mai gwada kwalla ku ci hancin addini nan ba ku kyale shi kun ga kun tare ma addini wata wata kafa shi ko ribaɗi yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyukan alkhairi wanda suke jawo mutum samun kusanci zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ganar da mu ladabi na hudu daga cikin ladubban alwala adamul israfi filma wato rashin yin banna rashin yin wato banna mai ake cewa eh, almubazzaranci ko da ruwa lokacin da za ka yi alwala rawa abu dawud imamu abu dawud ya rawaita hadisi bi sanadin sahihin da isnadi wanda yake ingantacce an abdullahi ibn mughaffal daga abdullahi dan mughaffal radiyallahu anhu Allah ya da aikin sa annahu sami'a ibnahu shi abdullahi ibn mughaffal ya ji ɗansa ya kuli yana cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad ya Allah ina roƙonka bene an gane ko kuma ko benan hori an yaminil janna kuma dama dama a cikin gidan aljanna Allah ka gina min bene hori jama'a an fahimci wannan Iza idza da kaltuha in shige ta yana wannan addu'a faqala sai shi Abdullahi ibn Mughaffal yace ai bunayya yace kahaba ya kai dana salillah aljanna ka roki Allah aljanna kace Allah ɗaya baka aljanna an gane ko wata awwaz bihi minan nar kuma ka nemi Allah tsari daga wuta ba sai ka tsaya tantance gida kuma ko gida kala kaza ba jama'a an fahimci wannan yace fa inni sami'tu Rasulallah! sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa innahu sayakunu fi hadhihi al-umma lalle zai kasance a cikin wannan al'umma tawa qaumun mutane ya ta duna wasu, wanda an masu ƙetare iyaka za a same su a cikin mutane na an gane ko duhuri wato a cikin wato alwallah za a samu mutane masu ƙetare iyaka suna yin ɓanna wurin alwallah a ta ba taka da mi da ruwa waddu'a haka nan zan samu mutane za a samu mutane cikin al'umma ta daga ƙetare iyaka wani addu'a ya Allah ka bani kaza mai kaza mai kaza mai kaza ba sai kaya wannan ba Allah ya san bukatar ka cikin rayuwa Allah ka bani aljanna Allah ka kare ni daga shiga ni wuta jama'a an fahimci wannan kun ga wannan hadisi ya gwada cewa kenan a ce ba a son ƙetare iyaka wajen mi wajen alwala a yi ɓanna da mi da ruwa